Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna kasuwanci na. A jakata na ɗauko soyayyen nama na zuba mana saman abinci na kai wa amma nasu. Sai dariyar kwaɗayi na a yanke ya ce to ai ga nama nan ai ga nama nan a abincin amma sai kin ƙara wani na ce ai wannan suyar ta sha magi. Dariya ya shiga ya ce sarkin kwaɗayi yau za mu yi bacci tare, ko ba zan tashi da wuri ba sai tsakar rana. Murmushi ne masa mai matuƙar kyau yau da kaina na ba shi abincin har ya ƙoshi. Ina lallaɓa shi yana ta shagwabarsa. 5 pm ya ce, bari na yi wanka mu je gidan tsohuwar taki daga nan, mu je yawo. Ruwa na haɗa masa na kai masa har toilet. Amma tana ta jin daɗi yadda ta ga ina kula da mijina gwanin sha'awa. Ina kusa da toilet ɗin ya dinga min magana ƙasa-ƙasa wai shigo ki min wankan. na ce amma za su kama mu. Yana gama wankan ya koma ɗakin da suke kwana ya shirya cikin tirikwata. Da ‘yan riga fara ya yi kyau. Na yafa mayafina da handbag na bishi muka fita, shi kuwa ya Yarima bacci bacci kawai zai yi. Bacci kawai yake yi ya gaji, hannu na cikin nasa. Iska na kaɗawa muna tafiya cike da nishaɗi tare da jin daɗi. Sai da muka ɗan zaga a garin ko'ina sai kallon mu ake yi ya ce ana kallon mu. mu tafi gida. Gidan tsohuwa iya maƙwabtan da gidan inna muka yada zango ɗaki ma sai da na zaɓar mana. Ya kasa haƙuri dare ya yi mu je tun da yamma ya takura yana roƙona na ba shi ko ɗan kucil ne. Iya muka yi wa wayo wai bacci za mu yi jiki na rawa ya fara sarrafa ni ma haka. Jiki na rawa ya fara sarrafa ni ma haka, yana kuka. Da ƙarfi na toshe masa baki, iya za ta gane mu fa. Ya ce ke wannan sirri ne Allah yana sawa abin hijab. Kin taɓa ji an ƙure mata da miji sai dai a ƙure kwarto. Na ba shi amsa muna dariya. Iya muka ji ta ce ba kyau baccin bayan la'asar ki fito da dare sai ku yi na ce iya ba bacci muke yi ba wasu ƴan wasu takardu muke dubawa na sirri. Iya ta ce yau yauwa 'yan albarka a bar wa dare sai a yi baccin haka. Da kin fito ma kin taya ni yanka kuɓewa na ce da ƙarfi. Iya ba zan iya aiki ba yau na. Ayan ya sa bakinsa cikin nawa. Iya ta ji murya ta ta wani shaƙi ta ce yau ko ‘yar hirar ma ba za ki zo mu yi ba. Kin ƙule ɗaki da mijinki. Iya ta ji shiru. Daɗi ya tafi da ni ko jin ta ba na yi tana ta surutu. Ba wanda ya kula ta. Dama ga iya da surutu ba ta iya shiru da bakinta. Yau kam alhamdulillah mun gwangwace juna mun ji daɗin mu abin ba a cewa komai. Yau na ji daɗin da ban taɓa ji ba cike da nishaɗi ya ce, To wankan ne matsala na ce sai yanzu ka tuna, gashi har magaribar ta wuce. Bata na wajen iya na ce iya, za a samu ruwan zafi, kabarsa na ciwo zai gasa ta. Iya ta gane amma sai ta ce gashi can na ɗora har ya tafasa. Cikin ƙatuwar tukunya zai ishe ku gaba ɗaya. Shiru ne iya kuma ta wuce ɗakin da tare da cewa in kin gama abincinku yana kicin. Na ce to iya, Ruwa na haɗa mana tare muka yi wanka sannan muka tsarkake jikinmu mun ɗan ci abinci. Iya sannan na ce za mu je mu dawo. Gidan inda muka koma Amma ta ce ina kuka shiga haka? Na ce muna gidan iya. Yarima kuwa tun da kallon da yake wa Ayan suna dariya ya san me muka je yi. Dadi yana ɗakinsa masauki tare da Ayan muka je na gaishe shi da murna. Ganin ya dawo lafiyayye ina ta murna ina masa sannu. Dadi yanzu yawo ko ina ya ce alhamdulillah mu da. ashe ke ma kin zo cike da kunya na ce i dadi dadi ya ce alhamdulillah kafin mu bar garin nan iyayen yarima za su zo tare da dangin mahaifinku za a yi magana auren ma'isha tunda sun shirya kansu sai kawai a tsayar da ranar biki na ce alhamdulillah tunda amma ta yarda ai ba damuwa Ayan kuma ya yi min zancen Minat da Amir ina so na walici abin ina tunanin Abi baban Amir da ƙyar in za su yarda musamman Hajja amma Idan mun koma gida zan tuntuɓe su da kaina na ji. Daɗi na ji, na ce to daji Allah ya taimaka. Mun ɗan jima muna hira sannan muka fito. Bayan kwana biyar saura bayan kwana biyar saura kwana biyu mu dawo gida dangin abba mu suka zo tare da iyayen Yarima. Na aka ba da kuɗin aure, aka sanya rana nan da famous. Dadi ya ce ya wakilci Amir ai shi ma ubansa ne. Idan mun dawo zai san da zai yi da su tare da Hajjiyar su yarda. Nan ba tare da sanin Amir da Minat ba aka sa rana su ma dadi ya ba da kuɗin aure da komai sannan ya ce kar wanda ya faɗa wa Minat da Amir kawai a ce na ma'ishe da yarima kawai za a yi. Ana gama komai suka tafi cikin aminci. Mu ma ranar tafiyar mu na zuwa drive ya zo da katuwar mota muka musu sallama cike da kewar juna. Sun sha kyauta wurin dadi musamman malamin da ya yi wa dadi magani. Mun dawo da kwana biyu dadi ya je gida wajen kaje kowa ya sha mamaki. Ganin dadi rasta shi ya shigo da kafafunsa Yaran gida sani fa murna kawai suke yi suna kwasar gaisuwa ana masa congrat. Hajjama ta ji daɗi ɗanta ya dawo fes. Sabi ne ko a jikinsu ba su damu ba. An gaisa sun yi hira dadi ya ɗaga shi sai Dadi daga shi sai Sa'abi da Hajje ce idan ba za ku damu ba. Na ga Amir yana son ƙanwar matar Ayan. Suna son juna. Da sai a yi musu aure, kaga sai a haɗa ma da nasu da su uku. Da bai girji Hajja ta ce Amir ne ce yana son ta. Dadi ya ce ai har kuka yake min kullum. Hajja ma tana son Amir a rayuwarta. Nan ta ce ba na son matar da zai aura ba na ƙaunar danginsa. Amma da a ce Amir yana kuka a kanta wara aura masa ita. Da Amir ɗina ya zauna cikin damuwa gwara ko wace ce a bashi ita. Ina Amir din a nemo min shi, kar fa a ce yana can cikin bakin ciki. Dadi ya ce ki kwantar da hankalinki Hajja. Abi ya tsalle ya dire ba wanda ya isa ya aura wa ɗansa dangin su mafi da dangin jaraba. Hajiya ta ce wallahi baka isa ba. Ni kaina bana ƙaunarsa amma akan Amir ya shiga damuwa gwara a aura masa ita. Tunda Amir yana so na yarda kowace ce a bashi farin cikinsa. Abi zai yi magana Hajiya ta ce kana ƙara magana ban yafi ma ba. kuma duk wanda ya ƙi yarda a yi wa Amir ɗina aure da wacce yake so ban yafe masa ba duniya da lahira. Abi ya yi shiru yana harar dadi ya ce ai sai ka je ku yi komai kuma kwandira ta babu a ciki dadi ya ce ai gaba ɗaya yaran nan kowa mata da maza ko ba raina a yanzu zai yi musu komai. Kafin dadi ya tafi sai da ya ba kowa na gidan kyautar ɗan kuɗaɗe musamman Hajja da Sa'abi. Su Mujahid ranar sun sha gori da zagi wajen Hajja. ta yi kuɗi. Kwance nake a jikin Ayan, ina zuba masa ta a hankali ya ce, Ya aka yi ne my life yana shafa jikina. Na ci gaba ina ta ƙara ina ta murmushi. Murmushi ya sakar mai kyau tare da cewa ni fa kike cewa ni ne maye kamar inji ya aka yi kuma. Dariya na ɗan yi kaɗan tare da cewa ƙarya ne to ai gwara ni da kai amma tun da mayan ga za ka shi kenan na fasa ma. Dariya yake ƙasa-ƙasa tare da cewa to shi kenan mu yi baccinmu na ji daɗi da kika fasa. Rarar wasa na watsa masa a hankali na ce za ka sani ka yi wa haka. Ai ba koma. Kamar ya yi bacci ya yi lokacin kuma gaskiya da gaske ina sha'awarsa sosai don gaba ɗaya ba zan iya kwantar ba. Na ce na haƙura amma sai mutsu-mutsu nake masa a jiki. Shi ta ya kasa jurewa ƙarfin hali kawai yake yi. Gani na yi ina ɓata lokaci na, ni da mijina Kawai na fara aika masa da saƙonni. Marmashin daɗi na yi tare da ƙara narke masa kamar wata jaririya shi ma biye min yake yi. Amir yau yana fat ɗinmu yana zaune saman dani ya gama cin abinci. Yana aiki a sistem ɗinsa na ofis da laptop ɗinsa. Mina ta shigo dawowarki take nan daga school sun fara lecture tuni a BUK. Agogon da ke ta mai kyau ta kalla ta ga karfe biyar. Amma yau Amir har ya dawo mutumin da wata rana sai sai sai ke barin ofis idan ya ga dama. Amir yana kallonta ta gefen ido ita ba ta wuce ba ta tsaya tana tunani. A hankali ya juyo zuba mata idonsa mai matuƙar kyau. Ba ƙaramin kyau ya mata ba da sauri ta ɗauki ta tare da sallama A hankali ya amsa mata yana kallonta da alama a gajiye take. Wucewa bedroom ta yi da sauri wanka ta shafshaf ta sa kaya marasa nauyi, riga da siket English wears ta fito saman dining ta zauna. Bai kula ta ba ita ma haka aikinsa yake yi kawai. Tana satar kallonsa tana cin abincin ta, shi ma satar kallon ta yake ba tare da ta gane ba. Idan ya kalli fuskar system ɗin sai ya ɗago da idonsa ƙyar sannan ya ci gaba da aikinsa. Ita ma a nutsa take kalle shi ba sai sai dai ko idan sun haɗa ido su sakar wa juna murmushi. Jus ɗin ta zuba a glass ta ɗan kurɓa tare da ajiyewa a gefe. Amir ya ɗauka ya kurɓa shi ma ya mayar mata inda ta ajiye. sa tai shi ma haka ya kashe mata ido ɗaya. Dama Amir ya kware wajen magana da ido. Yanzu zai zance ki da ido sai dai idan ba ba kya gane yarensa. Kallonsa tai kunya ta rufe ta bata san sanda ta sa tafukan hannayenta ba ta rufe fuskarta. Tare da miƙewa za ta bar wajen. Hannunsa ta ji cikin nata ya dawo da ita shi kuma ya miƙe. Tunaninta tafiya zai yi ya bar ta. sake sai ta ga kiɗa ma sai ta ga kiɗa ma ya kunna abinsa yana ‘yan rawarsa. Tare da su shaku-shaku dama gashi ya ci uban ƙananan kaya na ‘yan duniya. Maisha ce ta fito falo ba su da labarin an sa bikin Amir da Minat. Ta zo kusa da Amir ita ma suna ta rawar tare bai san ta zama bai san ta zama kanwa kuma suraka ba ita ma haka dama sun saba kusan kullum idan suna nishaɗi sai sun cashe Mina dai dariya take sha kawai saboda Amir baya girma Me bi ko da ɗansa ma zai yi sakalin ne suka shigo da salama amma kiɗa ya sa ko jin salamar ba wanda ya yi Sabir tun daga ƙofa ma ya fara cashewa shi ma Maisha kuma ta ji kunya ta koma ta zauna kamar Saliha dama da Amir suka saba Mujahid ne kaɗai baya rawa amma Khalil ma yana bi da baki yana yi a zaune. Waƙar Olamide latest Aliyu kuwa har da hankacif a hannunsa yana faman sarrafa shi yana yi. Da ni fa aka zo tare da Milal dama aikinsu kenan a gida tun farko su kunna kiɗa su yi ta rawa. Yau tsohon su ya tashi ba su ji kunyar uban kowa ba suka dinga yi iri-iri. Amir yana dariya ya ce ni fa kin faɗi wannan kin faɗi wannan step ɗin ki je Maisha ta koya miki ta fi ku iya wannan. Maisha kamar munafuka tai kamar bata san ma menene ake nufi ba wai ita Saliha. Amir duk sun zauna suna magana Sabir da Ali kaɗai aka bari suna ta su suna bin kiɗan na baki. Suna haka sai ga mun fito tare da Ayan. Ba ƙaramin kyau muka sha ba kamar gasa ce mu shadda muka sa mai tsadar gaske fara mai aiki da baƙin zare. Na sa ɗinki na maza Na sa ɗinkin na maza nawa na mata, kowa ya kalle mu sai ya ƙara kamar wasu wankin injin haka muka fito muna kamshi. Dama sun saba ba kunya ce da su ba bare a yayin da ba sa jin kunyarsa tun farko. Ba su kashe ka kiɗan ba kuma masu rawar su ba su fasa ba da wanda suke yi a zaune. Magana ma ba sa yi sai hannu suke ɗago mana. Wai gaisuwa ce. Ina zuwa na kashe kiɗan na ce haba komai daɗin kiɗa shiru ya fi shi. Mina ta ce, gaskiya mu ki kunna rawa muke kallo. Masabaha suka yi da Ayan sannan suka gaishe shi ni ma haka Ma'isha na yi wa magana. Ki kula da kowa za mu tabbata sai dare za mu dawo. Kun yi kyau cewar Minna Na ce thanks Ayan ya sa hannunsa a ɗina yana faɗa musu su jira ba za mu daɗe ba za mu dawo. Ai da sauri suka ce a dawo lafiya muna fita suka ware uban kiɗa a speaker ɗin ƙatuwar gaske. Kawai da su suka zo suna ta faɗawa suna ta faɗawa Amir ango amma bai kawo da gaske suke ba. Tunani yake yi ko dama wasa kawai suke yi da shi bai ji daga bakin manya ba. Ko ayan ta ya zai yarda. Abinci ice ta kawo musu da kayan sha suna ce suna santi. Cikin santi Minal ta ce Allah mun gode ma. Ka duba ka duba haƙoran inji na markaɗi har har washi ake kai su kuma baka isa su yi shekaru biyu ba Haka za ka gansu duk ƙarfe ne amma ya zama siri-siri ya gama siɗewa amma kalla haƙorin ɗan adam. Ya yi tauna yana markaɗe abinci luwai-luwai ba tare da ƙarar komai ba. Shekara da shekaru bai lalace ko ya daina kaifi ba. Amma ƙorin inji kuwa ana zuba abin markaɗe za ku ji ƙara tasa ma ta canza. Amir ya ce ai fa gaskiya girki ya yi daɗi kuma su haƙorin mutum idan kana tauna ko ƙara ba sa yi. ba kamar injin markaɗe ba ka ji kwakwakwaf kwakwakwaf. Dariya suka yi gaba ɗaya ni da Ayan kuwa tun da muka fita ba mu tsaya ko ina ba sai gidan Amma. Mun dade a gidan muna tsare-tsaren bikin Simina daga nan ya ce mu je mu gaida Sajja. Ban so zuwa ba amma ganin manyan su ne ya sa ban yi musu ba muka je. Sajida da ke gidan ta sauke mu ba mu samu tarba mai kyau wurin Hajja da Sa'abi ba. Dama kuma ba mu sa rai ba, bayan mun ɗan yi jim kaɗan muka musu sallama muka fito. Ta masu sauraron a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.